الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله والمقصود أن أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما وعقوبات في دار البرزق بعد الموت وعقوبات يوم حشر الأجساد فالذنب لا يقل من عقوبة البتة ولكن لجهل العبد لا يشعر بما فيه من العقوبة لأنه بمنزلة السكران والمقدر والنائم الذي لا يشعر بالألم فإذا استيقظ وصحى أحس بالألم فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار والانكسار على الكسر والإجراك على الماء وفساد البدن على السموم والأمراض على الأسباب الجالبة لها وقد تقارن المضرة قد تقارن المضرة الذنب وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى أثره أكيبا ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة فإن تدارك العبد نفسه بالأدوية والاستفراج والهمية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 a yau goma ga watan jumadal ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan biyu miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar babban malamin nan الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانا شيني درس منا تسعين دشدا أجيرون وانا درس مكما وانا شيني نا ريبيو دا سبعين دبيو kuma har dai zuwa yanzu malam bai gushe yana magana akan asarar sayyi'at ko asarar zunub alal fardi wa alal mujtama'i wa alal ummati miyagun tasiri da zunubi yake haifarwa ga mutum ko ga al'umma malam yake cewa wal maqsud abin nufi dai cikin duk abin da ya gabata na bayanin irin nau'ukan hukuba da Allah subhanahu wata'ala yake tanadarwa ko ya tanadarwa waɗanda suke saba masa a nan duniya ba tare da tuba su koma zuwa gare shi ba sawa'un hukuba ce wacce take shar'iyya ko hukuba qadariyya hukuba shar'iyya wacce Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ya sanya a kundin shari'a Alƙur'ani ko sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ga wasu laifuffuka Waɗanda aka ce idan mutum yayi abu kaza ga abin da za a yi mishi na ukuba a nan duniya da muka ce wannan ita ce ake kira al-uqubatu shar'iyya al qadariyya kuma shine abin da yakan samu bawa yayin da ya kasance mai laifuffuka ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe shi da wasu musibu a nan duniya wannan su ake kira al-uqubat al-qadariyya al-kauniyya malam yace wal maqsudu abinda dai ake nufi anna al-uqubat as-sayyi'ati tatanawwa'u ila uqubatin shar'iyya wa uqubatin qadariyya wato uquba dai ko uqubobi na laifuffuka sukan zama daban-daban ne nau'i nau'i ne ko dai su zama uqubobi ne na shari'a ko kuma su zama uquba ce ta kaddara wahiya imma fil qalbi wa imma fil badan ko ta samu zuciya ta hanyar zuciya ta kekashe ta hanyar zuciya ta manta da Allah subhanahu wataala ta hanyar karkacewa zuciya ta daina tunanin Allah subhanahu wataala ta hanyar ubangiji ya sanya gafala a cikin wannan zuciyar da shakku ko kuma imma fil badani ko kuma kubar ta samu gangar jiki ta hanyar ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe bawa da wasu cututtuka ko ya jarrabe shi da abin da ya shafi wato rayuwarsa gaba daya wa imma fihi ma ko kuma abin da zai samu duka biyun ya samu zuciya ya samu gangan ciki wa uqubatin fil barzakh ba'da al maut wa uqubatin yawm hashr al ajsad sannan da wasu ukubobi da ubangiji ya tanade su waɗanda za su bi masu laifuffuka a rayuwarsu ta barzakh rayuwar barzakh ko rayuwar barzahu ita ce rayuwa bayan bayan mutuwa yayin da aka binne mutum a cikin kabarinsa wanda ita ce rayuwar barzakh sannan bayanta sai kuma rayuwa ta bayan an tashi mutane an yi musu hisabi yan aljanna sun tafi aljanna Allah ka sa muna cikin su yan wuta sun tafi wuta Allah ka tsare mu to rayuwar da za a yi a wannan lokacin ita kuma ita ce rayuwa ta ranar gobe kiyama ita ce rayuwa ta har abada kamar yadda muka faɗa rayuwa iri uku ce ko kashi uku ce akwai rayuwa wacce muke yi yanzu a nan ce rayuwa ta doron ta nan doron ƙasa kafin mutum ya mutu ta wannan rayuwar da yadda take mun ga dai yadda take rayuwa ce tana buƙatar ka ginin fashi, tana buƙatar ka ci abinci ka sha ruwa ka huta sauran buƙatu waɗanda dukkan wani mai rai yake da su don ya ci gaba da zama mai rai wanda ita ce rayuwa ta duniya sannan rayuwa bayan an mutu an binne mutum a kabarinsa wacce rayuwa ce ta sha bamban da wannan da muke ciki rayuwa ce wadda gangan jiki gangan ba ba ne abin duba ba ruhin da yake tattare ɗan adam saboda haka a wannan lokaci dan adam ba zai ba rayuwa ne amma ba tare da ya buƙaci ci da sha ko abin da zai shaƙa ba sannan ita ma wannan rayuwa akwai ni'ima a cikinta akwai kuma azaba akwai ni'ima ga waɗanda suka bi Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wata'ala ya kyautata musu a cikin wannan makwanci nasu ya yalwata musu shi sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya sako musu wani abu na ni'imar da ubangiji ya tanada musu aljanna su fara shin ta tun a wannan lokaci Allah subhanahu wata'ala ya hore musu ayyukan su su zama zama mutumin da zai rika ebe musu kewa har su rika fatan ina ma Allah ya tashi alkiyama domin su samu gidan aljanna da ya tanada musu kuma aka haska musu suka gani wannan ni'ima ce ta cikin kabari ni'ima ce ta rayuwar barzakhu ko kuma akasin wannan wato Allah subhanahu wataala ya ainihin wa bawa kabarinsa sannan kuma a gaba da yi masa azaba annaru yu'raduna alaiha wuduwan wa ashiya daga wannan rayuwa ce ta cikin kabari kafin a tashi alkiyama shi yasa ce wa yawmal qiyama yuradduna ila ashaddil azab saboda dan adam zai yi rayuwa a cikin wannan lokaci kafin a tashi alkiyama to wannan ita ma rayuwa ce mai zaman kanta ita ma tana da ɗabi'ar ta ne catta kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara ta ba a kiyasta wannan rayuwar da irin waccan mutum ya ce to ai shi ya je kabarin ya an tona kabari shi bai ga wani ana masa azaba ba bai ga wani yana ihu bai ji karan wani a wannan kana kiyasta wannan rayuwar ne da waccan ta waccan rayuwar wani gaibi ne daga cikin ah, daga cikin gaibubuka na ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya bar wa kansa sanin su sai kuma rayuwa wacce za ta kasance bayan an tashi to Allah subhanahu wata'ala ya tanadi ukubar da zai yi wa masu masa laifi fi daril barzakhi a wannan rayuwa ta kafin a yi tashin wato alkiyama ta gaba daya sai kuma ukuba da za a yi yau mahashiril ajsad ranar da za a tattara jukkuna gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala ya dawo da kowane jiki gangar jiki ranta sannan a fuskanci hisabi a gaba ga ubangiji wata ala da zai yi wa bayansa hisabi ba za a zalunci kowa komai ba ko da daidai da kwayar zarra ubangiji ba zai zalunci bawansa ba fazzambu la ya min uqubatin albatta malam yace zunubi ba zai taba wofintuwa ba ga barin wato babu zunubin da babu ukuba tare da shi kowane zunubi da bawa zai yi kuma ya zauna akan wannan zunubi ba tare da ya tuba ba to akwai ukubar da ubangiji subhanahu wataala ya tanada ga wannan zunubi walakin li jahli al-abd la yash'uru bima huwa fihi min al-uquba sai dai kasancewar bawa saboda jahilcin sa ya zan baya jin ukubar da yake ciki yana cikin wata ukuba da ubangiji subhanahu wataala yake yi masa da wani horo da yake yi masa a dalilin wannan saban nashi amma saboda jahilcinsa da rashin saninsa ya zan kamar ya rika wato ba zai ji cewa akwai wata ukuba da Allah yake masa ba a lokacin li'annahu bi manzilati sakran wal mukhaddar wan na'imi alladhi la yash'uru bil alam bil alam domin a wannan lokacin ya zama kamar wanda yake yana cikin maye ko kuma wanda aka masa wato aka shaka masa wani abu da ya tafiyar masa da hankalinsa ko kuma wanda yake cikin bacci allazi la yashuru bil alam wanda baya jin wani zafi ko baya jin radadi to haka shi mai laifi a lokacin da yayi laifi yake cikin laifinsa dubu dubu da ukubar za ta bebeye shi ba lalle ya ji ta tare da shi ba musamman ukubar da take shafan zuciya ba lalle ne ya faɗaka ba domin wannan zunubin da ya yi ya kuma shiga cikinsa dumu-dumu ya tafiyar masa da hankalinsa ya gusar masa da hankalinsa da tunaninsa saboda ka baya jin abin da yake jikinsa na zafi fa ƙasa stayqasa wasaha a bil ahassa bil bil mu'lim ne na? ko ko bil alam bil alam ya kamata fa idza stayqasa wasaha a bil alam to yayin da zai farka ya dawo cikin hankalinsa to a lokacin kuma zai fara jin zafin ciwon da yake ciki fatarattubul uqubati ala dhunubi katarattubul ihraqi ala nar wato yadda zunubai suke zama sababi na faruwar uquba daidai yake da yadda wuta take zama sababi na faruwar kuna kuna an san dai cewa ita wuta yana daga cikin ɗabi'arta in an taɓa ta za a ji ƙuna to haka nan zunubi yake in dai an yi shi to akwai ukuwa tare da shi kamar da kasan wuta tana ci idan ka kai hannunka ka sa a ciki ka taɓa wani abin da ya koni a cikinta to zaka wato ji kuna to haka shi ma zunubi yake wato tarattub sabab eh, ala tarattub musabbab ala sababihi ce fa tarattub eh, wal kasri ala al-inkisar abinda aka karya shi to zai kare yadda aka san abin da ka kama ka karya to kenan ya samu abin da ake kira karaya ba za a ce ga abu ya kare ba amma ba kare tare da shi da ka kare abu to za a ga karayar a tare da shi to haka nan laifi in dai an yi shi to akwai ukuba a tare da shi sawa'un mutum ya ganta ko bai ganta ba wal igraqi ala ma ko a tu danna mutum cikin ruwa aka danna shi to zai nutse dai aka ce ga ruwa ne wanda yake shanye mutane aka ce ga wani kuma an danna cikin wani ruwa to zai shanye shi to haka nan shi ma zunubi yake dai mutum zai shiga zunubi to zunubin zai shanye shi babu makawa wa fasadil badani ala sumum ko kuma yadda dafi yake haifar da lalacewar jiki sai dai aka sha dafi to babu shakka wannan dafin zai yi mummunar barna a jikin mutum to haka nan shi ma zunubi yake kamar dafi ne yayin da mutum ya yi shi to babu shakka zai yi barna a tattare da shi wal amrad ala al asbab al jalibati laha da cututtuka da suke faruwa yayin da aka haɗu da dalilan da suke haifar da waɗannan cututtuka kowace cuta akan ce abu kaza da abu kaza yake haifar da ita da zarar aka samu wannan abun to za a samu wannan cutar ta faru to haka nan shi ma zunubi yake wato yana tare da sababin nan sabab ne wanda yake muktarin bi musabbabihi yana tare da abin da yake haifarwa saboda haka mutum yana ji ko baya ji wannan abin yana tare da shi in ma bai ji ba a lokacin da yake yi to yayin da ya farfado ya farka to zai gane cewa yana cikin wata matsala wa qad tuqarinu al-madarrata wa qad madarratu lidh tana yiwa sanda za zai yi zunubin sannan zai fara jin wato cutar da ke tare da zunubin ta faru gare shi wa qad tata'akhkharu anhu imma yasiran wa imma mudda tana yiwa ya zama lokacin da yi abin a lokacin ubar za ta kasance tare da shi tana yiwa kuma ta ɗan yi jinkiri ko dai jinkiri na ɗan lokaci ƙanƙani ko kuma jinkiri mai tsawo amma dai abin sai ya faru ko ba daɗe ko ba jima ana iya ganin ya yi laifuffukan amma abin da ake tsammanin ya faru ga mai irin wannan laifuffukan ba a ga ya faru da shi ba nan take tana iwa ya faru da shi nan take tana iya kuma sai an dan dau lokaci kankani sannan a ga abin ya faru tana iya kuma sai bayan wani lokaci mai tsawo sannan a ga abin da wannan zunubin ya haifar masa na cutarwa kama ya ta'akharu al-marad an sababihi aw yuqarinuhu kamar yadda aka san dai cuta idan aka samu sababin faruwar cutar tana iya daga zarar an cakuda ko an gauraya da wannan sababin a ga cutar ta samu tana yiwa kuma a ga an gauraya da sababin da yake haifar da cutar amma kuma nan take ba a ga cutar ba bayan dan wani lokaci kaɗan kuma sai ga alamun cutar ya fara bayyana ko kuma bayan an ɗau lokaci mai tsawo sannan sai a ga cutar ta bayyana to shi ma haka zunubin yana iwa lokacin da aka yi shi abin da yake haifarwa na cutarwa ga bawa a gani ya bayyana ga wannan bawa tana yiwa kuma a gan shi lafiya lafiya amma bayan ɗan lokaci kankani sai a ga alamun tasirin wannan wato zunubi nashi ya fara bayyana sauraka jinkirin bayyana saba shi ke nuna ba zai faru ba lokacinsa ne bai yi ba idan lokacinsa zai faru wa kasiran ma yaqa al lil 'abdi fi hadha al-maqam da yawa bawa yakan wato yi kuskure a wannan bigiran wa yuznibu dhanba fala yara atharahu aqibahu ya yi wani laifi sai ya ga bai ga abin da laifin ya haifar masa ba na mummunan tasiri ko mummunan sakamako wala ya yadri annahu ya'malu amalahu ala ruji shay'an fa shay'an bai san cewa wannan zunubin yana na yana aika aikarsa ba amma a hankali a hankali sanda zai bayyana kuma lokacin ne bawa zai rena kansa farko zai ga yayi laifin to kuma babu abin da an ce in kai irin wani laifin kaza kan faru to bai san cewa bayan wannan lokaci ya ga bai faru ba amma a lokacin zunubin yana nan jikinsa yana ta aika aikasa yana ta aika aikasa shay'an fa shay'an hankali a hankali daki daki kama ta'malu sumum wal ashiya'u darratu hazwa al ta bil quzza kamar yadda ka san wato dafi idan aka sha shi ba kowane dafi ne da an sha nan take yakan fara bayyana tasirin sa yakan fara bayyana ga wanda ya sha ba yakan iya ya sha amma ba za a ga tasirin dafin da ya sha ba wani sai bayan sati daya wani sai bayan wata daya wani ma watakila sai ya shekara amma kuma dafin yana jikinsa yana cinsa kaɗan-kaɗan lokaci ɗaya ya bayyana bau ta yadda kuma a ya ci ƙarfinsa ba kuma yadda za a iya tokare shi ya riga ya ci ƙarfinsa kamar yadda dafi yake yi da abubuwa masu cutarwa wato ibkan ɗani da ɗani wato yadda kaga wancan haka haka shi ma zunubi yake shi ma bawa zai iya yin zunubi a lokacin da ya zunubin bai ga tasirin zunubin ba amma zunubin yana nan yana cinsa yana ragargazarsa a jikin a zuciyarsa sai lokacin da ya ci karfinsa sannan zai gani Daraka fa فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا فهو ila al halak idan bawa ya sha dafi misali ya fahimci cewa abin da ya ci dafi ne tun da wuri ya tari wannan dafi da ya sha da magunguna ko ya tare shi bilisifrak ta hanyar ya amayar da abubuwan da ya ci abubuwan da suke cikinsa a zuke a cire masa dukkan wani abin da yake cikin hanjinsa walhimiya hana shi cin wasu abubuwa waɗanda shi wannan dafin yakan wato yin amfani da su wajen ya haɓaka ya warwatsu ya shiga cikin ko'ina a jikinsa idan bai yi gaggawa ya tari wannan dafin da irin waɗannan hanyoyi ba wa illa idan bai yi haka ba fahuwa sa'irin ilal halak shi kenan ya nufi halaka babu makawa zai zama ya halaka haza idza kana zamban wahidan lam yutadarak bima yuzilu atharahu wannan idan zan zunubi ɗaya ne mutum yayi sannan bai tarye shi da abin da zai kawar da tasirin zunubin ba abin da zai kawar da tasirin zunubi shine tuba da istighfari wanda da su ne suke makofin wannan abin da ya ambata na magunguna da rigakafi da sauransu to idan bai sauri ya tinkari wannan zunubin da yayi ba ya tare shi da tuba da istighfari da bai da al'amarinsa ga Allah da kaskantar da kansa gaba ga ubangijinsa da neman yafiyarsa da afuwarsa to babu shakka a hankali a hankali wannan zunubin zai kai shi ga halaka fa kaifa zambi ala zambi kullu yau idan ya zunubi ɗaya ne in bai yi masa irin wannan wato taran ba zai halakar da shi to ina kuma in ya kasance zunubi ne bayan zunubi bayan zunubi wato zunubi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ya yi bai tuba ba ya sake yi bai tuba ya sake yi bai tuba ba to ba babu shakka wannan shine yafi kowa kusantar halaka gadan gadan wallahi fallahul musta'an Allah ne abin neman taimako fastadir ba'da al waje allati rattabaha Allah subhanahu ala dhunub وجوز وصول بعضها إليك وجعل ذلك دائيا للنفس إلى هجرانها وأنا أسوق إليك منها طرفا يكفي الآكل مع fa min hal الختم على على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار والإكفال على القلوب وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع وتكليب الأفئدة والأبصار والحيلولة بين المرء وقلبه وإقفال القلب عن ذكر الرب وإنساء الإنسان نفسه وترك إرادة الله تطهير القلب وجعلوا الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وصرف القلوب عن الحق وزيادتها مرضا على مرضها وإركاسها ونقصها بحيث تبقى منكوسة كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك كلب المؤمن وكلب أغلف فذلك كلب الكافر وكلب منكوس فذلك كلب المنافق وكلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما ومنها التثبيت عن الطاعة والإكعاد عنها ومنها جعل الكلب أصم لا يسمع الحق أب كما لا ينطق به أعمى لا يراه فتسير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأسم والأصوات وعين الأعمى والألوان ولسان الأقرس والكلام وبهذا يعلم أن الأمى والصمم والبكم للقلب بالذات الحقيقة وللجوارح بالعرض والتبعية فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وليس المراد نفي الأمى الحسي عن البصر كيف وقد قال تعالى ليس على الأعمى حرج وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وإنما المراد أن العمى التام في الحقيقة عمل القلب حتى إن عمل البصر بالنسبة ilaihi kala ama hatta innahu yusihu nafyuhu bin ila kamalihi wa kuwati kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam laisa shadidu bi sura'a walakin shadid alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس wala yuftanu lahu fayutasaddaqa alai wa nadhairuhu kathira wal maqsud anna min uqubatil ma'asi ja'ala al qalbi a'ma asamma abkam malan yace faslun فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه على الذنوب وجوز وصول بعضها إليك واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها wa ana asuku laka min ha tarafan yakfil aqila ma'a tasdiq bi ba'dhihi malaiki kai a matsayinka na bawa mai sauraron wannan wa'azi mai sauraron wannan karantarwa da wannan nasiha ka halartu ka yi tunanin wasu daga cikin ukubobi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su ga wasu laifuka wato kai a karan kanka zauna ka yi tariyar abin da yake cikin kwakwalwarka na irin abin da ka sani ko ka karanta ko ka ji ana ambata na wasu ukubobi da ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada ya sanya su ga wasu zunubai da bawa zai yi in ya yi abu kaza ga abin da zai iya biyo bayan zunubi ga abu kaza ga abu kaza ga abu kaza zauna kai tariyar wannan a kwakwalwarka wa jawwiz wusula ba'dha ilayka kuma ka halatta wato yiwuwar wasu daga cikin ukubobin nan za su iya samun ka ka yadda ka amince cewa wasu daga cikin ukubobin nan akwai yiwuwar su iya samun ka matukar dai baka baka bar abin da kake yi na laifi ba waje alzalika da'iyan lin nafsi ila hijrani to wannan ya sanya ka ya sanya zuciyarka ko ya sanya ranka ya yi tunanin yadda zai kaurace mai wannan laifuffuka idan kana cikinsu wa ana asuku laka minha tarafan ce zan tattaro maka wasu daga cikin waɗannan ukubobi da ubangiji subhanahu wata'ala a littafinsa ko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama a sunnarsa ya ambata dangane da masu laifuffuka masu ayyukan zunubai masu saban Allah ba tare da tuba suna komawa ga Allah ba a nan ibn qayyim zai tattalo wasu abubuwan da ya gabatar da batunsu a baya to amma zai dunkule su kuma abubuwan da zai ambata kan ayoyi ne na alkur'ani ko hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam ko malamai na maganganu na malamai magabata yace ma tarafa yakfil aqila ma at-tasdiq ba'dihi idan idan ka gaskata da wannan ka gaskata da cewa waɗannan abubuwan da za a ambata za su iya faruwa to ko su kadai sun isa su sa bawa idan mai tunani ne mai hankali ya kaura cewa saban Allah ala alqulubi wal القلوب wal gishawati ala الابصار daga cikin irin abin da yake faruwa ga masu saban Allah Allah subhanahu wata'ala na rufe zukatansu yana yin khatmi akan zuciyarsu ya rufe zuciyar ruh ya rufe jinsu ruh ya sanya lullubi ya rufe idanuwansu zukatansu ba za su karbi gaskiya ba ba za su fahimci gaskiya ba kunnuwansu ba za su ji gaskiya ji na, na fahimta ji na karba ba hakanan idanuwansu ba za su ga gaskiya su bita ba katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa insha Allah ya rufe ya yi khatma khatma shine duk abin da zo karshe aka rufe ruf shikenan ko wasiƙa ce aka yi ko rubutu ne aka yi aka ce da ƙarshe an yi khatim an yi stampi shi ke an gama to haka Allah subhanahu wata'ala zai yi wa mai laifi yayin da laifinsa ya yi ta hauhawa har ya kai wani wani level ya kai wani zango to shi a lokacin ya kai wani matsayin da ba ba za a kuma sa ran cewa zai dawo ba saboda ka wannan sai a riga a buga masa tambari na halaka wanda ya gama abin nan Allah sai ya rufe zuciyar rufe ya rufe jin ya rufe ganin ba sauran wani abin da zaka gaya masa na gaskiya ko na nasiha da ya ratsa zuciyarsa ko ya ji ya fahimci abin da ka faɗa ya aiki da shi ko ya ji ya fahimta ba lalle ya aiki da shi ba haka nan ba zai ga gaskiya ba ya ganta ya yadda ya bita wal iqfal ala al qulub Allah subhanahu wataala yana rufe zukata ya rufe zuciya kamar yadda zaka sa kwaɗo. ka rufe gida ko ka rufe daki ko ka rufe akwatin rof ta yadda wani abu in ya zo gidan ba yadda zai samu halin shiga to haka Allah subhanahu wataala yake rufe wasu kata fala ya tadabbarun alquran am ala qulubin aqfaluha ce yanzu ba za su yi la'akari da alqurani ba su ka abinda alqurani yake karantarwa ko ko a zuciyar da kwado aka sa aka rufe ta wato ta kai wani lokacin da kuma ba abinda za ta fahimta to akwai waɗanda mutanen da suke kaiwa wannan wato wannan yanayin saboda tsabar taurarewa Allah subhanahu wataala kangarewa har ubangiji subhanahu wataala ya sanya kwado ya rufe zuciyar ruk kuma dukkan abin da za a karanta musu na ayoyin Allah abin da za a karanta musu abin da ya kamata ya ratsa zuciya ya sa ta yi sanyi ya sa zuciya ta rasana za a ga cewa su ko a jikin zama kamar dutse kamar waɗanda Allah subhanahu wata'ala ta sun ba kasar kulubu min ba'da zalika fa hiya kal hijarati aw ashadda aw ashaddu qaswa zuciya ta kekashe ta fa ma dutse kekashewa haka babu abin da ke ratsa ta wa ja'ala al akinnata ala qulubihim wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu Allah sa al akin al akinna shine shine murfi murfin da za a sa a nade a nade a rufe saboda haka abin da yake ciki babu wani abin da zai iya ratsa shi saboda an nade shi an nade shi an rufe shi ruf to ubangiji subhanahu wata'ala yakan jarrabe wasu daga cikin bayansa saboda taurare wasu ya zama da zukatansu kamar an sa wani abu an toshe an toshe zuciyar babu abin da yake shiga cikinta ne alaiha wa taba ko ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya tsatsa a zuciyar wato zunubi ya tari ya tari ya dankare a jikin zuciyar ta da zai rufe zuciyar kallabar rana ala qulubi ma kanu yaksibun fa taba ala qulubin fa hum la yasma'un ubangiji ya rufe zuciyarsu eh, ya rufe ta yadda babu abinda za su ji har su fahimce shi har ya ratsa zuciyarsu ko kuma laifukan da suka yi laifukan nan sun taru sun taru sun dankare sun rufe zuciyar kamar yadda ka san karfe ya yi tsatsa ya yi tsatsa gaba daya ya lullube shi kansa karfan ya zama ka kalle shi ba za ka ga karfan sai dai ka ga tsatsar da take jikinsa to haka ubangiji yakan yi wa mai laifi wa taqlibil af'idati wal absar ko ubangiji ya jujjuya zukatansu ya jujjuya ganin su wato ubangiji subhanahu wataala ya canza zuciyarsu daga zuciya wacce take ji ta fahimta ta koma zuciya wacce take ji ba ta fahimta saboda saboda yawan laifuffukansu da yawan saban allansu ubangiji subhanahu wata'ala ya sa zuciya ta juye wannan yana nuna cewa shi zunubi duk sanda kake yin shi to haifar da wani zunubi yake yi duk sanda kake zunubi haifar da haifar da wani zunubin da zai yi har ya kai wani matsayin da gaba ɗaya zuciyar mutum za ta lalace jinsa da ganinsa za su lalace saboda yadda zunubin ya taru ya taru ya taru ya yi tasiri wani kallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wani kallibu hum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra saboda ba su yi imani da alqur'ani Basu su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a karan farko ana faɗa musu ba su yi imani ba shikenan abin yayi ta tafiya a haka ayoyi na sauka suna kafirce musu ayoyi na ta sauka suna kafirce musu to daga nan har zuciya sai ta juye ganin su ya juye abinda za su gani su zaci abinda kowa ya gani ya fahimci gaskiya ne su za su fahimce shi ba gaskiya ba abinda yake ba gaskiya ba shi za su ɗauka gaskiya wa in yaraw sabilal rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila za su zama ganin nasu ya ya juye shi ma abinda za kowa yake ganin shi fari su baki ke ganin shi abinda kowa ke gani baki ne su kuma a lokacin fari kal suke ganin shi to wannan duk jarraba ce da Allah subhanahu wataala yake kuba ce yake yi ga mai laifi wal hailulati bainal mar'i wa qalbihi wa anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi idan bawa ya zama da ya ya ya ya kangare da yawan laifuffuka ubangiji subhanahu wataala yana shiga tsakaninsa da zuciyarsa wato saboda wannan laifin sai ya zama na zuciyarsa kamar an sanya wani shamaki kamar an yi wata katanga dukkan wani abu alkhairi in ya zo ba zai samu kofa wucewa ba tana can baya alheri ko na ta zirga-zirga amma baya ƙara sawa inda take to ubangiji na yi wa bawa wannan saboda laifinsa wa ighfalil qalbi an dhikrir rabbi ko kuma ubangiji subhanahu wataala ya sanya zuciya ta gafala ta rabkana ba za ta rika tuna Allah ba subhanahu wataala wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina kada ka bi wanda muka gafalar da zuciyarsa baya tuna mu taba hawa ya bi son zuciyarsa wa kana amruhu furuta al'amarin sa ya tabbata a sakwarkwace a lalace wa insa'ul insani nafsahu ko Allah subhanahu wataala ya mantar da ya mantar da mutum kansa fa ansahum anfusahum Allah ya mantar da su kawunan su amma can yayi maganar mantar da mutum kansa ma'ana kaga mutum yana ta'amuli da abin da yake halakar sani abin da ba shi da maslaha ko kaɗan a ciki amma yana ta'amuli da shi gadan-gadan kai kana tausaya masa shi baya ganin abin da yake yi cutar da shi yake yi ya manta dukkan wani abin da yake ba baya gane maslahasa ko dabba takan gane maslahata aka ana zubar da abincin da yake ba abincinta ba tana kai hancin ta za ta ɗauki ta fahimci ta wanda ba za ta bane inda ta gana ta kuma ta tsaya ta ce to idan mutum ya kai wani mataki na saban Allah sai ya kasance baya iya gane dabba sai ta fi shi sai zauna ka gan shi ya miƙe kan abin da zai ke cutarwa ce gare shi amma ka gan shi ya mimmiƙe a kai baya jin komai ya karɓi abin hannu biyu yana ta tafiya hanyar da kowa ya san cewa wannan hanyar hanyar halaka ce in aka bi ta ƙarshe inda take bigewa mutum take kai shi zuwa ga halaka can ƙarshen ta namun daji ne ko wasu miyagun mutane ne ko kwa wasu kwankwamai ne a wurin kowa yana zuwa ya kaucewa hanyar shi sai a gan shi kawai ya sa kai ya bi ana kiran shi ma kamar ba bai ma san ana kiran shi ba Allah ya toshe kunnan baya ji saboda ka hango shi gaba daya ya su kwana ya nufi can to kaga wannan Allah ya mantar da shi kansa bai san ma shi waye ba da yawa mutane suna rayuwa ba san su suwaye ba bai san shi wacce irin halitta ce Allah ya yi ta kuma me manufar da sa ya yi shi ba da yawa mutane sukan manta da wannan cewa shi fa halitta ce da Allah subhanahu wata'ala ya yi ya aje a doron ƙasa don ya yi wani abu na wani lokaci sannan ya koma wajensa ya masa tambaya kayi abin da na na sa ka kai da yawa ana manta wannan Allah ya halicce ka anan, nan ya aiko annabawa don ka yi musu biyayya ka yi ibada gidanka na zama na har abada yana can ko na daɗi ko na shin daɗi Allah ya riga na tanada ka zo a nan ka isar ka yi aikin saƙon da aikin saƙon da zai da zai baka fa imma yatiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ko kai wannan shikenan ka samu sakamakon da da ubangiji wato sakamakon da ubangiji ya tanada maka na kyakkyawar rayuwa a gidanka na har abada ko ka bijire ka karyata ubangiji ka karyata ayoyinsa ubangiji subhanahu wataala kuma kai ka gidan da ya tanada maka na zama har abada to da yawa daga cikin eh, adam in suka zo duniya sai su manta dan sai mantar da su cewa gafa abin da suka zo yi kuma dan zaman su anan takaitacce ne duk da sun san cewa gashi na ana ta mutuwa kullum suna ganin yana ta mutuwa kuma duk wanda ya mutu ya tafi ba ranar da za su ga ya dawo ba wanda za a ce a mutumin dan fa da ya mutu bara ka ji labari ya dawo ba wanda ya taba jin ana wannan labarin kowa ya tafi ya tafi kowa ya tafi bacci kenan sai dai a rika ba da tarihinsa ba wanda aka ce ya ji ya dawo to wannan kuma tafiyar da ake ta yi kai ma har da kai ba kai ba za ka zama daban ba duk a kare a maka kai kadai ka san dai dole dai kai ma hanyar da yawancin yake rayuwa irin ta kake yi to shi kai ma zaka mutu iska ya shige shaka ita kake shaka abinci yake ci abinci kake ci ruwa yake sha ruwa duk yadda kake rayuwa haka yake rayuwa kuma ya mutu to kai me na ka mutu to amma kuma ba a ganin wannan maimakon wannan ta sa eh, ka ce to tunda dai haka ne to ni ba in shirya tunda dai mutuwan nan fa sai an yi kuma ba a ba a ba a sanar da mutum ba a shi notice ce an ah, ko baka notice cewa gashi za ka mutu annabawa ma haka suke ganin mala'ikan mutuwa ba wani annabi da aka taɓa shi notice cewa ga ranar za a zo a karɓi ransa sai dai kawai ya ga mala'ika ya duro gidansa ya ce to ko annabi adam da aka yi masa shekarun da zai manta waye sai da aka zo karɓar ransa ya ce ai shi bai karasa shekarunsa ba ce maka karasa ba ka kare ka yi kyauta da wani bangare na shekarunka ba shekara arba'in ka ka bawa ka a ɗanka Dawud ya manta idan annabawa ba a gaya masa sanda za su mutu to waye kuma zai jira ya ce za a gaya masa ba wanda za a gaya masa to ashe kaga koyaushe ya kamata ka zama a cikin shiri ko zama ka zama a cikin shiri idan ta zo shikenan ka shirya mata gwargwadon abin da zaka iya wa tarku iradatillahi tatahira qulubihim ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum ubangiji subhanahu wataala ya kinifin tsarkake zukatansu to duk zukata na bayi sukan samu wani abu na datti saboda abin da shaidan yake ko da yaushe yake kokarin ya sa musu a cikin zukatansu na wasuwasi na shakka na gafala to zuciyar bawa takan yi datti ubangiji subhanahu wataala yakan tsarkake wannan zuciyar zuwa lokaci bayan lokaci ta hanyar baka iko ka yi aikin ibada ubangiji sai tsarkake maka zuciyarka da wannan ya baka ka tsakin ibada sai tsarkake maka zuciyarka da wannan to waɗanda ake kiransu zuwa ga kuccin Allah subhanahu wataala suna suna daddakilewa suna kin zuwa suna dagewa ba su zo ba to waɗannan Allah bai yi nufin ya tsarkake zuciyarsu ba inda suna da akwai wannan irada ta ubangiji ne ya tsarkake zukatansu da sai su karɓi shiriyar Allah shiriyar Allah din nan aikin ayyukan alkhairi su suke tsarkake su suka tsarkake abin da kai na na laifi nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa atbi sayyi'ati alhasanata tamhuha yayin da kai laifi kana zuwa kai aikin lada sai aikin lada ɗin ya shafe wancan kaga ka tsarkake zuciyarka da wannan أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا Inna الليل إن الحسنات يذهبن السيئات to wanda kaga shi baya yana gujewa ayyukan hasanat kaga ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum kaga wannan ukuba ce ja'alu sadri dayiqan harajan ka'annama yas'alu fis sama' ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء wanda Allah subhanahu wataala yake nufin batar da shi zai sanya kurjinsa ya zama a ƙuntace, a takure kamar ana tilasta masa hawan sama ka annama ya sa'adu da kyar yana hawa da kyar sannan yana ƙara yin sama kurjinsa na ƙara kunci na ƙara takuruwa saboda rashin iskar da zai rika shaka kana ƙara natsuwa cikin samaniya iskar da kake shaka ta oxygen tana ƙara raguwa tana ƙara raguwa saboda haka kurji zai fara shiga cikin wani matsala to haka nan wanda Allah subhanahu wataala bai yi niyyar shiryar da shi ba zai ta nutsuwa cikin laifuffuka laifukan nan suna ƙara sa zuciyarsa tana tana takuruwa tana matsuwa kullum zai kasance cikin fargaba da tsoro da rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali sabanin wanda Allah ya nufi shiryar da shi man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam saboda haka komai zai zo masa na musulunci sai ga wannan wani abu ne mai kyau mai amfani mai daɗi mai hikima ya runguma amma wancan zai ga kamar takura shi ake karai takura shi ake karai to haka haka saban Allah yake haifarwa a cikin zuciya wa sarful qulubi an alhaq Allah juyar da zuciya sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq bighayri alhaq Allah ce zan juyar da waɗanda suke girman kai a doron ƙasa daga ayoyina da suke nuna girman kai da nuna isa da kimbin Allah subhanahu wataala da manzansa to zai kasance ayoyina da za su zo ba sa karɓar su ubangiji sai karkatar da zuciyar kuma sai zama da ba za su fahimci ayoyin Allah ba wa ziyadatuha maradan ala maradin ala maradiha ko kuma cutar da ke tare da ita ta yi ta karuwa fi qulubihim marad fa zadahum Allahu marada cuta ce a zuciyarsu da can cuta ta shakka sai Allah ya ƙara musu wata cutar ta yaya Allah yake ƙara musu wata cutar shine duk sanda Allah ya saukar da wata aya ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wani umarni da wata doka sai su bijire suna bijire to cutar da ke zuciyar ta karu wala na kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra abinda Allah ya saukar maka daga ubangijinka zai yi ta ƙara wa da yawa daga cikin su wato shishigi da bijirewa da kafirci ayoyin Allah na sauka suna ƙara kafircewa ayoyin Allah kuma wannan cutar na ƙaruwa ne wa irkasuha wa naqsuha bi haythu tabqa mankusa wa irkasuha ko ubangiji subhanahu wataala ya sa ta tabarbare ta tabarbare wa malakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu munafikai da suka wato ɓoye abin da yake na kafirci suka rika bayyana musulunci da baki Allah subhanahu wata'ala ya sanya sun tabarbare sun ƙara komawa baya cikin batansu saboda abin da suka yi na laifuffuka to bima kasabu yana nuna cewa laifuffukan da suka rika yi laifuffukan su suka jawo ubangiji subhanahu wataala yasa suka tabarbare ba wai ubangiji ya zalunce su bane ya sa sun tabarbare haka kawai a'a su suka jawo wa kansu ta hanyar saban Allah subhanahu wataala sannan wa naksuha zuciyar ta juye sama ta koma ƙasa hai bi haizu tabqa kusa ta ci gaba da zama a haka don abinda aka ce ya juye ya kife sama ta koma ƙasa kaga babu sauran wani abu ya shiga ciki ya zauna ko kofi ne ka juya shi kenan duk wani abin da zaka zuba ciki ba zai zauna ba haka za ta zama Kamar zakar al-imam ahmad an huzaifa ibn al-yaman radiyallahu anhu annahu qala al-qulubu arba'a kamar yadda imam ahmad ya ambata daga huzaifa dan al-yaman Allah ya kara masa yarda yake cewa al-qulubu arba'a zukata hudu ne za mu dakata nan a kira sallah sannan mu ci gaba insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada